Firaministan rikon ƙwarya da ke bayani a taron manema labaran da ya kira ya fara da musanta kalaman da shugaba Macron na Faransa ya yi wa sojojin Nijar da ya ce sun ƙauracewa fagen daga don mai da hankali a magana maganar rike madafin iko. Ali Muhammad Lamin Zan ya ce dakarun ƙasar sun ƙara jan ɗamara a ci gaba da yaƙi da ta'addanci. ya ƙara da cewa gwamnatin rikon kwarya ta tarar da biliyan ko kuma miliyar 2,200 na sefa na bashin da shuɗaɗɗiyar gwamnatin Nijar ta ci daga cikinsu miliyar 3,200 daga ƙasashen waje. abinda ke nufin bashi ya yi wa ƙasar katutu. Tilas ai sai an koma an zamna da wanda suka ba da bashin. a tattauna a ga yadda za a yaye za a a 'yan ƙasa abun ya yi yawa. Sai dai duk da haka a cewarsa sun biya albashin ma'aikata da jami'an tsaro na watannin Yuli da Agustan 2023 daga kudaden da suka samar a nan cikin gida daga lokacin da suka karbi madafin iko kawo karshen watan jiya. Duk inda eh, lanho ya cancanta a biya shi da kudaden gwamnati da inda ake sa su hanya ba ta kirki ba duk mun ce a dawo a tattara eh, kudaden al'umma a biya bashi da shi a biya albashi a biya a saye magunguna a biya alawus na 'yan makaranta kuma duk abin da ya cancanta a yi na tsaron ƙasa muna yin shi da shi a cewar sa sun dukufa da ɗaukan matakan da za su taimaka ɗaliban firamare da na sakandare da na jami'o'i komawa azuzuwansu a sabuwar shekarar karatun da ke shirin kamawa a watan gobe da dai sauran bukatun al'umma. Ali Muhammad Lamin Zain ya ce sun kaddamar da yunkurin ganin an cire wa Nijar dukkan takunkumin da kungiyar kasashen yammacin Afirka ta kakaba wa kasar. Saboda duk irin sharuɗan da aka ɗora mana mun cika su. Na farko shi ne mu nuna hamzarinmu na tattaunawa tsakankaninmu. Ai kun ga sun zo mun zamana da su. Na biyu shi ne a ba su hanyar su ga tsohon shugaban ƙasa. Ai kun ni ma na raka su. na uku shine a ba da wa'adin da wannan gwamnati na rikon karya zai yi shi ma an nuna musu taro ne na al'ummar ƙasa shine zai ƙayyade abinda muka ce kada ya wuce shekara uku. Haka kuma ya jaddada cewa a shirye ƙasar take ta mayar da martani ga dukkan wani yunkurin amfani da karfin soja. ECOWAS muna son su gane wannan neman kawo hari da suke so su yi mutane a shirye muke kuma mun san ba su bane ba akwai wanda yake tura su mai tura sun idan yana jin ya isa ya fito hili ya hudu a shirye muke batun hukunta masu laifuka wato masu cin hanci da mahandama na cikin abubuwan da firaministan ya taɓo a ganawarsa ta farko da manema labarai sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger